ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل ومن يذلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 24 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗawa da ɗari hudu da talatin daidai da 20 ga watan Mac shekara ta dubu biyu da tara a hakikanin gaskiya wannan yini yini ne na farin ciki gare mu musamman ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya da ke nan magumi ba don komi ba sai don a yau ne muke son mu gabatar da walima ga hudu daga cikin ɗaliban wannan makaranta ba don komi ba sai don ƙaruwan aure da suka samu wannan makaranta kamar yadda aka sani tana da ɓangarori da dama wannan shine ɓangaren maka karatu na musamman da muke na majalisi da matan aure da kuma 'yan mata da sauransu to daga cikin 'yan matan ne allah maɗaukin sarki ya azurta guda hudu daga ciki ya fidda su daga garari da gararamba da watan gaririya suka samu za aure allah ya sa masu albarka allah ya haɗa su da su da mazansu a cikin albarka da alkhairi Allah ya saka ma iyayensu da malamansu da gidan aljanna sakamakon haihuwansu da tarbiyyansu da kuma ilmatar da su muna masu addu'a ta musamman da cewa Allah madaukakin sarki ya sanya su zama masu ladabi da biyayya da kuma bin dokokin Allah a cikin gidajen auren su na farko daga cikin waɗannan amari, namu akwai shema'u lawal tare da angonta sufiyana abubakar ana mai lakabi da ustaz wane mutum wannan amarya muna mata addu'a na musamman da angonta da cewa Allah ya sa masu albarka ya hada sa cikin albarka sannan kuma ya albarkaci abin da zai azurta su da shi amaryanmu na biyu ta ce ummu salama shehu tare da angonta ishaq suleiman mahmud da fatan allah maɗaukin sarki zai kada dukkanin wani rashin fahimta a da ke tsakani sannan duk wanda zai zama kanwa uwar gami da zai lalata al'amarin zamantakewar amaran nan namu muna roƙon Allah madaukin sarki ya shiryar da shi in ba mai shirya bane Allah madaukin sarki ya tona asirin shi daga nan sai Zainab Gambadila tare da nata dan lelan Nura Ya'u Rabi'u Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi Allah saka mu amarya da alkhairi naga sun sa man ido wai ango kawai za a yi ma'adda to har da amaryar ita ma ta samu shi to sannan aisha zakariya ita kuma aka ce mata antini tare da umar mika'il mk faruk hmm. kaga waɗannan 'yan mata allah madaukin sarki ya taimake sa irin wannan yanayin da maza ke tsada ko mun gano wannan da kyau <laughs> eh ran nan ne na wuce sai daga wani ya rubuta har tara mata wai maza tsada suke to kaga su waɗannan ba za su gane haka ba saboda gashi Allah madaukin sarki ya sa kowanne ta kama kuma ya nuna a hannunta Allahu akbar to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yinin ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata abin sha'awa har ma an ɗaura auren nata ita ko mun gane wannan da kyau ko to amma kuma mun aje cewa yau za mu tattara su ne gaba ɗaya sai a yi masu nasiha tare da sauran iyayensu da yan uwa da abokan arziki ko Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu a karkashin wannan nasiha mu ba abin da yake so saboda mu samu yardan shi Allah ya sa mu dace sakamakon laccin da mu gabatar mai taken rabani da ustazin nan wata muguwar kalma da 'yan mata da zaurawa a wani lokaci har da iyayen suke fada a duk lokacin da aka samu mutumin kirki mai addini da Tarbiya na kwarai ya zo neman auren yarsu sai ka ji suna amfani da can mm, in dai ustazu ne ne rabani da shi da dai wani ba ustazu ba saboda wasu abubuwa da ake hangen ustazu bai da shi ko kuma wasu ɗabi'u da wasu halayya da wasu tsauri da ake zargin ustazai suna da shi wanda sau da dama na kan faɗi cewa rashin sani ke haifar da haka ba san ustazan nan ba ba a zauna da su ba ko kuma an ga wani abin asha da wani ustazi ya aikata ko kuma muna ustazai yayi to sai a yi ma ustazai cinikin goro muka zo muka bayyana nagartan ustazu da kuma abubuwan da ustazai ke tare da shi da abin da za a iya samu na riba duniya da lahira sakamakon zama da ustazai muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mu samu wannan gara basa a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba to ba kuma ta ba kafin nan da kuma bayan nan na yi alkawarin cewa za mu yi lacca mai taken mai mai koko wannan lacca so da dama nakan ji kuma akan gaya man idan mutumin kirki ya zo neman aure sai ka ji iyaye suna cewa ina ma mai maiko ne kuma gano wannan nan mai maiko to laccan ita za ta gaya mana me suke nufi da mai maiko ina fatan mun gane to mu ne muka ƙara mai maiko ko ma'ana ko nan alaman tambaya ne ke me kike so ko me maiko kike son ki ba aiki ko ke kuma da me maiko kike son ki rayu to waye me maikon don malamai suna cewa wala ya yahilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi bai halatta ga musulmi ya aikata aiki ko yaya wannan aikin yake face sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin idan ne mai kwallon irin mai maikon da Kur'ani da hadisi ne ya ce a nema ko kuma ya ce a yadda ya aura to shikenan mu ma gaba ɗaya sai mu koma kamfen sai mai maiko in ko mai maikon nan zargi na Allah madaukin sarki ya bi ta kan shi ko zargi da tsawa na manzan Allah ya bi ta kan shi to shi sai mu ɗaga hannu kowanne ya kama gaban shi shi ya kama gaban shi ƙwarya ta bi ƙwarya ke ma ki kama gaban ki ki je ki nemi wanda ya dace da ke. ina fatan mun gane wannan da kyau to amma da farko a hakikanin gaskiya na so in yi doguwar shimfiɗa kuma shimfiɗan nan ya zama a rubuce abinda nake nufi laccan nan so nake ta zama tsararra yanda za a dirar da ita a bisa tsari wanda kowa zai iya fahimta inda ake da inda aka baro da kuma inda aka dosa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa zamu bi ta ne daki daki mu karanta ta tsaf inda mu ya tike ko kuma inda lokaci ya cin mana to sai mu dakata sai mu nemi taimakon Allah maɗaukin sarki lokaci mai zuwa na gaba sai mu zo mu dasa daga inda mu kwana ina fatan mun gane wannan da kyau to amma abin da nake son dukkanin musulmi ya sani shine maladabtu kuma mu kwaikwaye abin da littafin Allah ya zo mana da shi kisa wannan lacca muna buɗe ta ne da dukkan yabo da godiya wanda muke fatan su tabbata ga mahalicinmu wanda tsarki da ɗaukaka su tabbata a gare shi wanda shi Allah madaukin sarki a cikin tausayin shi da kuma baiwan shi ya aiko mana da mafificin annabawa sannan kuma limamin manzanni ya zama shine shugabanmu jagoranmu wanda ya iso mana da saƙon da Allah madaukin sarki ya aiko shi da shi kamar yadda Allah ya tabbatar mana ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin littafin shi maɗaukaki wanda babu irin shi a inda yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma'ana wannan aya shine hakika tabbas Allah madaukin sarki ya yi baiwa ga mu'uminai waɗanda Allah ya tada wani daga cikinsu abu sufyan ya yi bayani tsab a lokacin da suka je gulma a fadan sarki herakal lokacin da sarkin ya tambaye shi dangane da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu sufyan bai ƙarya ba ya bayyana cewa lallai manzon Allah a cikinsu ya taso ga ɗabi'un shi ga halayen shi ga nasaban shi ga yanda tsarkin tsarin gidansu yake gaba ɗaya da nagarta shi yasa da Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan sai ya tabbata saboda annabi daga cikinmu ne Allah ya tada shi sai ce min anfusihim ɗaya ne daga cikin mu mun gano wannan da kyau ko aikin manzon Allah shine yatlu alaihim ayatihi yana karanta ma mumine ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su to yanzu abin da muke so da kyau ke tsinta a cikin ayan nan kafin mu je wani waje annabi ya zo ya karantar da mu ayoyin Allah ne kenan idan aka karanta maki ayar Allah ga bayanin annabi da ya fassara ayan a cikin hadisan shi ingantattu ba ke yadda ba to ba ki daga cikin waɗancan muminan da annabi ya zama ɗaya daga cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya aiko shi saboda ya karanta masa ayar ina fatan mun gano wannan da kyau muminancan da Allah ya ce laqad lahu haqiqa Allah ya yi baiwa alal mu'minina ga muminai to idan aka karanta aya baki bi ta ba kika bi son zuciyanki kika bi abin da kika gada to yana nuna cewa ke ba mumina bace in kuma ke mumina ne amma an samu matsala sai ce wa yuzakihim annabi ya zo ya tsarkake muminai dangane da abin da suka saba na al'ada abin da suka saba na gargajiya da abin da ake a kan shi wanda ya saba ma abin da Allah yake so idan Allah maɗaukin sarki ya sa kika tsarkaka kin kyautata tsaf babu wani abu wanda yake tsofane ne na kafirci ko maguzanci ko bid'a ko son zuciya ko shirka sai wa yu'allimuhum alkitaba sai annabi ya karantar da ke littafi wal hikma malamai suka ce al hikmatu huna sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ce wa in kanu min qablu ko da yake al'umma kafin zuwan manzon Allah da wannan shari'a lafi dalalin mubin sun kasance cikin bata bata mabayyaniya to in mun fahimci wannan da kyau kenan wannan laccan za ta nuna mana hoto ne na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muke fatan mu koye ta mu kwaikwaye ta mu aiki da ita don mu fita daga wannan bata mabayyaniya da Allah maɗaukin sarki ya faɗi Sannan mu zama cikin wanda annabi ya karantar da mu alkur'ani da sunna sannan mu samu tsarki daga cikin tsarkin da manzon Allah ya zo da shi ya zama na mu ne a karantar da mu ayoyin Allah mu rikide mu zama waɗancan muminan da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu zama haka a wani wajen sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan aya kusan kowa ya haddace ta kuma sanin hakikanin fassaranta fassaran baki da baki zaka samu da dama in an ja ta za su ce laqad ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku yake ba mala'ika bane ba aljani bane ba daga wata halitta ne can daban ba a'a mutum ne irin mu amma bambancin mu da shi shi manzon Allah ne Allah ya aiko shi da sako sannan azizun alaihi ma anintum duk abin da zai wahalar da mu duk abin da zai nauyayi gadon bayan mu muji ji ba mu iya shi to manzo Allah baya son wannan harisun alaikum sannan shi manzon Allah mai kwaɗayi ne akan ku samu ci gaba ku samu ɗaukaka ku samu gafaran Allah subhanahu wataala mun gano wannan da kyau ko sannan shi annabi bil mu'minina ra'ufur rahim mai jin tausayi ne da tausasa ma dukkanin mu'mini kenan duk abin da zaki ji annabi ya zo ya tsara ya ce wance ko suwa ne ko ya jama'a na ku yi kaza to ku gane cewa wannan abin shine iyakan gejin sauki mun gane wannan da kyau ku. sannan kuma wannan shine kwaɗayin da annabi yake mana muddin umminye to a ƙarƙashin shi akwai rahama sannan wannan shine tausasawa wannan shine sanin kima wannan shine kokarin ɗaura mutane ga abin da ya zama shine daidai amma ana sauka daga abin da annabi ya zo da shi to wannan bai cika waɗannan sharuɗa ba in kin so ki kira abin da cewa bata ne ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan alherin da annabi ya zo mana da shi sai Allah ya ce fa in tawallau idan kuka juya baya ba ku bi shi ba to fa qul sai Allah ya ce ma annabi ya gaya mana ya ce mana hasbiyallahu la ilaha illahu ni Allah madaukin sarki ya ishe ni kenan duk wanda Allah bai ishe shi ba bai gamsu da abin da annabi ya zo da shi ba to shine wanda zai juya ma saƙon da manzon Allah ya zo da shi baya ko mun gano wannan da kyau ko amma wanda ya gamsu to zai bi Allah ya umarci annabi da ya ce mana shi alaihi tawakkaltu ya dogara ga Allah ne wa huwa rabbul arshil azim Allah madaukakin sarki shine ko ubangijin al'arshi mai girma kenan duk yanda kika dauki kanki da girma da daraja da kima Allah madaukakin sarki da ya aiko annabi ya fiki annabi ya kawo sakon Allah kin kiki bi kun tura ma saƙon annaba a niyan shi ba za ku ba kun ɗauko al'adunku da abin da ko ga ana yi a yanzu shine abin bi to ba za Allah ba shi ba ku ina fatan mun gane wannan da kyau to a san da al'ummomi da suka zo kafin mu suka karanta cikin littattafansu irin yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na jinkan al'umma da kuma yanda ya taho da rayuwa sassauka da kuma nagartar sahabban shi waɗannan al'ummomin Musa da Isa da sauransu to sun ta gurin cewa ina ma a ce su ne al'umman annabin da Allah ya tada annaba a cikinsu domin duk wanda ya fahimci waɗannan aure guda biyu zai gane cewa Allah bai taɓa turo annabi irin wannan annabin ba da ya zo da jin ƙambayi da tausayi to sai ya zama labaran da Allah madaukin sarki ya taba al'ummomi da suka zo kafin wannan al'umma a cikin littattafansu ya sa sun ta gori sun ta bege suna cewa ina dama a ce su ne Allah madaukin sarki ya tada masu da irin wannan annabi a cikinsu har ya kai ga Allah madaukin sarki ya bayyana mana irin yanda ya bayyana masa a cikin littattafansu na irin siffofin annabi da sahabbai a inda yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi su ne waɗannan da ke bin annabin nan da yake takama da wahayi wanda bai iya karatu da rubutu ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda sun samu a rubuce a cikin littattafansu na at-taura da linjila aikin annabin nan shine ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar kullum yana ƙoƙarin umurtansu da aikata ayyuka kyawawa sannan kuma yana hana su ayyuka munana sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat duk abin da yake abu ne mai daɗi wanda zai gamsar da su a duniya da kiyama manzon Allah yana halatta musu wannan abin yana nuna musu sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith a lokaci ɗaya kuma yana haramta musu miyagun al'amura wanda zai rikide daga ƙarshe ya zama musu matsala a duniyarsu da lahirarsu wai dawo an huma isra'um wal aglalan lati kanat alaihim duk abin da zai sa su haki ya sa su wahala ya kai su zuwa ga dana sani da taɗewa to manzon Allah ya zo ya kawar masu da wannan ne sai ce fallazina amanu bihi a hakikanin gaskiya waɗanda suka yi imani da manzan da abin da manzan ya zo da shi gaba ɗaya wa azzaruhu wa nasaruhu suka goyi bayan shi sannan suka taimake shi wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka ba hasken da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi na alƙur'ani da sunna sai Allah ce ula'ika humul muflihun waɗannan su ne kaɗai waɗanda za su dace da gafara da rahaman Allah maɗaukin sarki a ranar gobe kiyama shi yasa ma Allah ya umarci annabi da cewa qul ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya gaba ɗaya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni ɗan saƙon Allah maɗaukin sarki ne zuwa gare ku gaba ɗayanku ba a ware kowa ba alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda mulkin sammai da ƙasai yake a hannun shi la ilaha illahu ku sani babu wanda ya dace ya cancanci abota mashi in ba Allah ba huwa yuhyi wa yumit kar ku manta Allah shine wanda yake rayarwa kuma shine wanda yake kashewa Fa'aminu aminu billahi wa rasulihi saboda haka ku yarda da Allah sannan kuma ku yarda da wannan manzon da ya turo muku annabiyul ummi annabin da bai iya karatu da rubutu ba ballantana a ce kwafowa ya ko ya koyo daga wani wajen wani alladhi yu'minu billah annabin da ya imani da Allah wa kalimatihi kuma ya yarda da kalmar Allah wattaba'uhu wattaba'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun lalle in kun bi shi za ku zama shiryayyu wannan maganan kai tsaye in ka lura da ita ko in kika lura da ita sai ga kamar ana da kiristoci ne ko mun gane wannan da kyau ko domin ya ce wa kalimatihi ya yadda da annabi isa wata ohu ku bi shi la'allakum duna lallai za ku zama shiryayyu to amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi sababi abin da muke son ku fahimta a nan Allah madaukin sarki ya bayyana siffofi da ayyukan annabi ya bayyana siffofi da ayyukan sahabbai kuma sai ya umarci mu da cewa fa'aminu aminu billahi wa rasulihi mu yarda da Allah cikin duk abin da Allah ya faɗi a cikin littafin shi mu yarda da manzon Allah cikin duk abin da manzon Allah ya faɗi a cikin ingantattun hadisan shi wajen gudanar da rayuwar mu na addini ne da kuma gudanar da rayuwar mu ne yau da kullum to in mun fahimci wannan sai mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana imani da shi wannan annabin da kuma bin shi da koyi da shi da dukkan al'amuran addini da rayuwa wanda ya zo da shi ga dukkan wanda fa yake neman ya tsira a nan duniya da lahira shine kada wanda zai bi manzon Allah nan ko mun gano wannan da kyau ko amma in ba kina neman tsira ba zaki yake bo wani abin da kike so wanda manzon Allah ba shi ya zo da shi ba ina fatan kun gano wannan da kyau ga wanda yake neman ya tsira to lalle shine wanda zai bi manzon Allah babu raba kafa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi muddin kuna son ku koyi da abin da za ku tsira to ku kwaikwaya ga manzon Allah sai ce liman kana yarjillaha wal yawmal akhir amma fa sai ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah salin alin kuma ya je lahira bai da wata matsala Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin su shi yasa Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ashe wannan sakon da manzon Allah ya zo da shi in mun lura da wannan aya sai fa wanda Allah madaukin sarki ya zaba daga cikin bayan shi na kwarai su yake shiryarwa zuwa ga bin manzon Allah da bin abin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa ma Allah ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai manzon Allah kana shi yadda al'umma ne zuwa ga hanya madaidaiciya wata hanya ce madaidaiciya sai Allah ce siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ita ce hanyar Allah kenan duk abin da manzon Allah zai ce wance yi ko na yi ko wance bari ko suwana ku bari ashe annabi yana kokarin ya nuna ma mutane hanyar Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau to babu abin da musulmi zai aikata a addinance ko kuma a cikin rayuwar shi face sai da annabin rahama ya bayyana mashi irin yadda Allah madaukin sarki yake son ya yi domin annabin ya zo da abubuwa ne biyu ya ya kamata ke addini kuma ya ya kamata ke rayuwa shi yasa duk wasu da ake kwaikwayon su ku tunkuɗe su gefe ku jawo manzon Allah ku aje a gaban ku shine kadai zai nuna yadda za a rayu shi yasa Salman al-Farisi ibn al-Islam Allah madaukin sarki yarda da shi yace kila lahu wani da yahude ne ya zo same shi ya ce. قد allamakum نبيكم sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulla shay'in mu mun ga hakika wannan annabin naku ya koyar da ku komi da komi hatta al-khira'ata yace mun lura hatta tsuguno wajen ba haya a bayi sai da annabi ya koya muku jima ku kalla har zuwa bayi yin kashi da hausa karara sai da manzo Allah ya koya wa mutane fala sai salman yace ajal lalle abin nan da ka faɗi haka yake kuma haƙiƙa laƙada na hana an nastaqbil al-qibla na daga cikin ma abin da annabi ya koyar da mu in mun shiga bayi ya ce kar mu fuskanci al-qibla la ga'itin muddin zami ba haya aw bawlin ko zami fitsari aw an nastanji bil yamin ko manzon Allah ya hana mu yin tsarki da dama aw an nastanji bi aqall min salatati ahjarin kuma ya hana mu kar mu suke mai tsarki da duwatsun da ba su kai uku ba aw an je da raje'in ko manzon Allah ya hana mu yin tsarki da kashin dabba ko kashin jaki aw azmin ko kuma kashi muslim ya ruwaito wannan hadisin jama'a ku kalli abin da ake ganin ba bakin komi ba tsugunan kashi sai da manzon Allah ya yi hadisi akan shi kenan mu'amalar ki ne yau da kullum wanda ya fi kashi muhimmanci huwa min babi aula manzon Allah ya tsaya ya yi ma al'umma bayani dalla dalla yanda ya kamata a yi shi shi sa al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara mashi yarda ya ce laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khutbatan haqiqa manzon Allah ya mana huduba ma taraka fiha shay'an ila qiyamis sa'a yace babu abinda manzon Allah ya bar mana har zuwa tashin kiyama a wannan hudu ba illa zakara face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wannan abin tsaf alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya kiyaye su jawabin da annabi yayi zai ci moriyan abin da manzon Allah ya faɗi wanda ko ya manta to shi ya manta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba abin da muke son ku fahimta a wannan hadisin da kyau shine manzon Allah ya zaunar da sahabbai wata rana duk abin da zai zama amfani gare su duniya da lahira sai da ya ga masu wannan abu har zuwa tashin kiyama hajji ya mashi magana mai motan can zai magana ko gano wannan da kyau ko huzaifa ya ce in kuntu la'arar shai'a na situ ya ce so da dama sai ga wani abu ya faru wanda da na manta annabi ya bayani shi fa a'rifu ma ya arifar rajul idza gaba anhu fa arahu fa'arafahu mun gane wannan da kyau ko mai motan cin zaka yi magana kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da yayi mu husu Huzaifa wannan bayani Huzaifa ya ce sai ya ga abu ya manta da shi a da mun gane wannan to amma daga baya sai ya zo sai ya ga abin ya faru tsab sai ya tuno oke annabi ya taɓa gaya mana wannan abin kamar yadda da kin san abu sai aka waye gari kin manta da wannan abin sai daga baya sai ki zo sai ki ga abin sai ki tuno ai annabi ya faɗi kaza wannan yana nuna mana ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai bayyana ma mutane zai faru ba daga ran da annabi ya masa wannan jawabin har zuwa tashin kiyama ashe duk yanda ya kamata ki gabatar da rayuwanki tun daga farko har ƙarshe sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya baki bayanin shi tsaf ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ake so shine ki kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a ga wani zungureran hadisi wanda Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ruwaito yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da al-asr yace manzon Allah yayi mana huduba a bayan sallar la'asar ila bani shamsi haka annabi ya ta mana jawabin nan har zuwa dab da rana za ta fadi falam yabqa shay'un yakunu ila qiyamis sa'a illa na bihi babu abin da ya saura wanda manzon Allah bai ba mu labarin shi ba a wannan lokacin har jawabin annabi ya kai mu dab da faduwar rana shi ma yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu faqala sai annabi yace inna dunya khadiratun hulwatun ya ce lalle duniyan nan da kuke ganinta wata aba ce wacce take kore ce fatau a ido ma'ana mai sha'awan kallo abu ne mai birgitin mai kallanta sannan wani abu ne mai daɗi a baki wanda kowa ke son ɗanɗana shi sai annabi ya ce wa inna laha mustakhlifukum fiha ku sani ku daina wani gogoriyar duniyar Allah maɗaukin sarki abin da kake fatan zai ɗauka zai baka a kusa ko a nesa fanazirun kaifa ta'malun <clears throat> abin da Allah zai bayan ya baku shine zai sa ido ya ga yanda za ku yi a duniya kenan wannan bushara ne <clears throat> annabi yake masahabban shi cewa a nan gaba Allah maɗaukin sarki zai ba su duniyan nan zai shugabantar da su zai ɗaukaka su sai annabi ya ce ala ku saurara fattaku duniya jama'a ku ji tsoron duniyan nan wattaqun nisa sannan ku ji tsoron mata ala annabi ya ce ku saurara wa inna li kulli gadirin an yawmal qiyama duk wani mayaudari da ya yaudara a duniyan nan ranar kiyama zai tashi da tuta bi kadari gadaratihi gwargwadon yawan yaudaran shi gwargwadon tutan shi walwa'uhu inda stehi sannan kowa za a kafa mai tutan shi ta yaudara a daidai mazaunin shi ala annabi ce kai ku saurara wa inna afdalal jihad kalimatu haqqin mafificin jihadi da bawa zai yi gaba daya shine ya miƙe ya faɗi kalma ta gaskiya tsakanin shi da Allah komin ɗacinta komin zafinta wa rubbama qala sufyan a wani lokaci sufyan in ya tashi karantar da wannan hadisi sai ya ce kalimatu adalin inda zai sultanin ja'irin shine mutum ya faɗi kalma ta ƙware kalma ta kirki a wajen ja'irin shugaba a zalimin shugaba mai handama da babakere mai sama da faɗi ka iya miƙewa ka faɗi kalman gaskiya a gaban shi to babu kalman da ta kai ta qala sun baka abu sa'idin sannan abu sa'id sanda yake karantar da ɗaliban shi wannan hadisi na annabi in ya zo daidai yana su ya kuka wa qala sai ya ce fa kam ra'aina min munkarin falan nunkirhu yoso da yawa mun ga abubuwa na banna wanda mutane suna aikatawa mun ja baki mun yi shiru mun ƙi hana su sai kuka ya ce annabi ya kwadaitar da mu wajen faɗin gaskiya ko man ɗacinta amma mun ga mummunan abu ana aikatawa ba mahana ba ala sai annabi ya ce wa inna nabiyya wa inna bani adama khuliqu ala tabaqatin jama'a ku sani ‘yan adam Allah maɗaukin sarki ya halicce su mataki-mataki ne faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan ko wanda za a haife shi a mumini ya rayu ya kare rayuwar shi a mumini ya mutu ya koma ga Allah maɗaukin sarki a mumini Allah ka sa muna daga ciki wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafira akwai wanda za a haife shi kafiri ya rayu a kafire ya mutu ya koma ga Allah yana kafiri wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran amma daga cikin mutane har ila yau akwai wanda za a haife shi mumini ya rayu mumini amma in ya zo mutuwa ya mutu kafiri Allah ka tsare mu wa minhum man yuladu kafiran daga cikin mutane akwai wanda za a haife shi kafiri wa yahya kafiran <clears throat> ya rayu a kafiri wa yamutu mu'minan amma in ya tashi mutuwa ya mutu a mumin wa minhum sari'ul gadab daga cikin mutane akwai mai gaugawan fushi sari'ul fai amma mai saurin hucewa fa hadhihi bitilka wannan yana da alaguma ne yana da alaka ne ga yadda Allah madaukakin sarki ya hadici mutum a gwargwadon alkhairin da yake kokarin gina shi akai wa minhum bati'ul gadabi daga cikin mutane akwai wanda yake dadewa bai fushi ba bati'ul fai amma kuma in ya fushin bai sauka da wuri ba hazi bi talka wannan gwargwadon yanda Allah ya tsara mutum ya kasance ne da alkhairin shi yake kasancewa a haka mun gano wannan da kyau ko sai ya ce ala ku saurara wa innal ghadaba jamratun minan nar annabi ya ce ku sani fushi da ganin ta jamratun wani abun nan ne jamra ne garuwa ne na wuta faman wajadahu minkum duk wanda ya ji fushi wa kana qa'iman falyajlis in yana tsaye ya zauna wa in kana jalisan falyattaje in kuma yana kwance ne to ne. ya zauna jama'a mun fa'idanta da abubuwa da yawa cikin wannan hadisin amma mu makasudin mu shine annabi ya bayyana mana abin da za mu ci nasara tun daga farkon rayuwar mu har ƙarshe haka ne tun daga sanda ya miƙe masu abu sa'idin wannan jawabin ashe kenan rayuwar mu in muna son ta yi tsira in muna son mu samu rahmar Allah shine duk abin da za mu tun daga shiga ban daki to mu kwaikwaya manzon Allah ya ce a yi har yadda za mu kwanta a cikin kabarin mu yayin mutuwar mu to in har mun lura kuma mun fahimci waɗannan tarin ayoyi da hadisai zamu gano cewa babu hanyar tsira face bibiyan dukkan abubuwan da annabi ya karantar da mu kuma ya yi umarni da cewa lalle a bi su kuma su ne saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi da kuma nisantar dukkanin abubuwan da ya hana kuma ya tsoratar domin yin haka ne zai samar mana ingantacciyar rayuwa a duniya da kuma ranar kiyama ina fatan mun gane wannan da kyau amma duk wanda ya ɗauke saƙon da annabi ya zo da shi ya jingine ya ɗibo wasu abubuwa ke ganin su ne hanyar tsira to gashi ga Allah nan kuma ga shi ga rayuwar nan saboda Allah yana cewa man kana yuridul ajilata duk wanda yake fatan shi dai samu duniya to ajjalna lahu fiha ma sha liman yuridu Allah ce za mu bashi amma ba kowa da ke son duniya Allah yake ba ba ina fata mun gano wannan da kyau za ku haɗu ko talatin kuna neman kaza in Allah ga dama sai ɗauki guda biyu ya ba su sauran kuma ya rabu da su wanda duniya ta samu gaba abinda annabi ya zo da shi bai damu ba sai Allah maɗaukin sarki ce summa ja'alna jahannama summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun kuji duk wanda lahira yake nema yi aiki irin aikin lahira yana mumini sai Allah ce fa kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan aikinsu Allah maɗaukin sarki zai gode masu kuma Allah zai yarda da aikinsu kuma Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a cikin rayuwarsu da mai neman duniya ya bi son zuciyar shi da mai neman lahira ya bi abin da annabi ya zo da shi sai Allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura ina fatan mun gano wannan da kyau karshen wannan ayoyin da nake son mana nasiha a su. sai Allah ce umdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ku kalli yanda Allah madaukin sarki yake fifita sashi akan sashi wani ya dara wani wani bai kai wani ba sai Allah ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila duk wanda ya Allah ya hakura ya anshi umarni a hannun manzon Allah to wallahi jama'a lahira to fifikon da Allah zai mashi masu yadar na duniyar nan ku kalli yanda za ku ga malaman ku suna da daraja idan ku suna da kima idan al'umma to in suka haƙura suka bi Allah suka haƙura da halin da suke ciki har aka tafi lahira a haka to matsayin da Allah maɗaukin sarki ya tattalin masa a lahira su ya wuce haka to jama'a a cikin tsarin rayuwa da addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana da shi kuma tsarin rayuwa wacce take ingantacciya kuma gamsasshiya to tsarin rayuwa ce wacce wani annabi cikin annabawan Allah da suka gabata bai zo ma al'umman shi da irin wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma tsarin rayuwa ne wanda Allah madaukakin sarki yake umurtan mu lalle mu rayu a karkashin ta to na daga cikin tsarin da Allah yake son mu rayu a ciki akwai tsarin auratayya da kuma zamantakewan auren manzon Allah ya tsara wannan duka tsarin da ke gani a gidanku kika gada ki kuɗe shi gefe ina wanda manzan Allah ya ce na gidanku wanda kika tazo ke ga ana yi shin annabi ne ya nuna ma iyayenki suka yi tarbiyyanki akan haka falallahi alhamd madalla da wannan Allah ya saka masu da alkhairi sai ki ci gaba sai ki ƙara da wasu aure da hadisai da yanda manzon Allah ya rayu shi da sahabbai da yanda ya rayu shi da iyalai shi sai a kaya. ina fatan mun gano wannan da kyau domin jama'a al'amarin auren nan ne ya tara mu anan kuma duk wannan bayanan da nake yi wai shimfiɗa nake son in yi da sharan fage gane da mai bayani akan wani ne mai maiko amma sai mun san wai shin Allah madaukin sarki ya halicce mu ne suddan haka banza kawai mu zo mu abin da muka dama to akwai wanda yake so shi yasa ya turo mana da manzon da zai nuna mana yanda za mu rayu Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja kai yana daga cikin ayoyin Allah ta yadda za ku iya gane kudura da irada na Allah maɗaukin sarki da ya tashi aiko da ya tashi halitta ku sai ya halitta muku matayenku daga cikin ku ya halitta muku mazajenku irin ku ne matayen irin ku ne Allah maɗaukin sarki bai kaddara wata jinsin halitta ne zai zama mijinki ba maza kuma wani jinsin halitta ya zama matansu ba sai zama irin mu ne irin hancin mu daya idan mu daya bakin mu daya sai dai na wani ya fi na wannan kyau na wannan ya fi na wannan margewa wani ya ce gagarin da yake so wannan ya ce mai dan haske haske wannan ya ce mai dan duhu duhu wannan ya ce mai dan kiba kiba wannan ya ce mai tsawo tsawo mai dan gajere gajere kowa wannan dabi'a ne na rai haka Allah madaukin sarki yake tsara ina fatan mun gane wannan da kyau to sai Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku kenan hatta in za mu soyayya sai mun je mun tambayo annabi to ya kamata mu soyayyan nan ko mun gano wannan da kyau ko saboda Allah ya turo shi nuna mana komi to manzo Allah ya ga mana inda zani wa rahmatan da kuma tausayin juna sai ce inna fi zalika laayatin lalle a cikin waɗannan tsare-tsare lalle akwai ayoyi ne kaumin ya tafakkaruna ga mutane masu hankali da tunani da hangen nesa to hanyar samu wannan tsuwan da Allah madaukin sarki ce li taskunu ilaiha da kuma soyayya tabbatacciya da yace waje ala bainakum mawaddatan da kuma tausayin juna da yace waje ala bainakum mawaddatan wa rahama to annabi bai bar mu mu nemo wannan hanyar da kanmu ba sai da ya nuna mana ita wannan hanyar saboda mu 'yan gata ne ina fatan mun gano wannan da kyau ya bayyana mana yaya za mu samu ma'auri matan da in mun aure za mu samu natsuwa wani irin muji ne in kin aure shi zaki samu natsuwa sannan ya zo mai jin tausayinki sannan mai kaunanki sannan ku gina rayuwanku rayuwan da lahira Allah madaukakin sarki zai na'am da ita ku samu aljanna ba gane da wahala ba manzon Allah ya tsara mana wannan gaba daya shi yasa ma'akai dan yasar Allah ya kara mashi yadda yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa wani mutum ne zo wajen manzon Allah yace inni asabtu mar'atan zata hasabin wa jamalin yace manzon Allah na ga wata mace yar manya yar dangi sannan kyakkyawan gaske yana kokarin ya nuna ma annabi kyanta danginta manya ne sannan kyakkyawan gaske ne amma matsalanta wa inna halata lidu ya rasulallah ba ta haihuwa kaga sabon annabi duk abin da za su yi na rayuwa da addini sun yadda dawa sun yadda da annabi sai sun je sun nemi shawaran shi saboda shi ne wanda Allah madaukin sarki nuna ya tsara masa ga kaza a nemi shawara a yi kaza a nemi kaza a nemi kaza suka su ga manzon Allah wannan sai ya ce afa atazawwajuha shin zan aure ta ya manzon Allah a haka kala la annabi ya ce kaka aure ta ku lura ga abubuwan da suka jawo hankalin shi ga kyau sannan ga ne sannan ga danginta zai ƙara nasaba kyakkyawa mai ƙarfi annabi ce ka aure ta sun mata hussaniya kai wannan mutum yana san matan nan ya ƙara zuwa ne shawarar annabi annabi ya hana shi sun mata hussalisa na uku ya zo annabi ya ce ta zawwajul wadudal waluda in kun tashi aure ku auri mace mai son ku sannan mai nuna soyayya jama'a abu biyu ne so daban nuna soyayyan a bayyana kuma daban sannan kuma mai haihuwa sai ce fa inni mukasirun bikum umam domin ni zan yi takarar yawa a gaban al'umma a ranar kiyama da ku kenan duk yanda nasaban mace ta kai da duk yanda kyawun ta kai da duk yanda ta kai in ba ta haihuwa manzo Allah ya ce a tsaya gefe Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi jama'a mun gane wannan da kyau ko muhallin shahid a nan kaɗai abinda nake son mu ci da shi ne sahabi na neman aure sai da ya taho wajen manzon Allah ya nemi shawara saboda ya yarda annabi ne zai nuna mashi hanyar rayuwa sannan Anas dan Malik Allah ya kara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bil ba'a annabi ya kasance yana umurtan mu da yin aure wa yanha an tabattuli yana hana zama ba aure na hayan shadidan hani mai tsanani mun gano wannan ashe duk ƴan matan mu da suka zauna suka aure kenan annabi ba abun koyin su bane ba su jin maganar manzon Allah kenan tana da yanda za ta yi auren nan sai ta koma tana hange hange manzon Allah yana umarni da yin aure kuma yana hana zama ba aure abin ta takaici ga wasu iyaye sai ka ga wanda ya zo neman auren s ya tabbata ya inganta mutumin kirki ne a ba shi aure sai ce ba shirya su shirya yi mata aure ba Ba ba haɗarin da ya wuce wannan har su sun wuce gaban manzon Allah bayan Allah ce la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah kar ku sake ku wuce gaban annabi ku wuce gaban Allah wallahi ku ji tsoron Allah akwai sanda Allah zai kama ku Allah ya sauwaka sannan sai annabi ya ce tazawwajul wadudal waluda ku auri mata masu son ku masu haihuwa fa inni mukafirun al'ambiya a yawmal qiyama yace zan yi ma annabawan Allah gwajin kwanji da yawan ku a ranar tashin kiyama wannan hadisi Ahmad ya ruwaito shi mun gano wannan da kyau ku. kenan na daga makasudin aure in an yi aure ai me a haihu domin Allah ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ne ya sanya daga cikin ku matan ku zama jinsin ku ne waja'ala lakum min azwajikum banina sannan yasa ta hanyar matan ku ne za ku samu 'ya'ya. sai ce wa hafadatan da jikoki kuma gano wannan da kyau ku wa razaqakum min at-tayyibat sannan Allah da ya taya sai ya azarta ku daga dadadan abubuwa sai ce afa bil batili yu'minuna yanzu da banna za ku yi imani jama'a a waye gari Allah ya ba ku ya'yan ku kashe ko ku yi auren kuna family planning afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfuruna ni'iman da Allah ya muku na aure ni'iman da Allah ya muku na ƴaƴa ni'iman da Allah ya muku na jikoki shi za ku bijire ma kenan yanzu da za a aure haka kawai auren nan a rika sake shi yanda mutane suka mai da al'amari na wasa sun butulce mu wancan ni'iman da Allah ya ce waje alalakum azwajan mun sanya muku matayanku mun sanya matan ma daga cikin ku sannan mutum ya aure ya kyayewa saboda bibiyar waɗannan turawa da waɗannan yan boko makaryata to ya bujirce ma dokan Allah kuma ya imani da albatilu ni'imar Allah kuma ya ne ya kauce mata ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sauwaka ibn abbas har ila ya ruwaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ala unabbiukum bi rijalikum min ahli dunya shin bana ba ku labarin mutanen da kuke gani a duniyar nan gaba daya fil janna waɗanda suke yan aljanna bane jama'a annabi ya karantar da mu komi abinda nake son duk in nuna muku kenan sannan laccan ta ɗauki sahun da nake son ta ɗauka ku gane cewa annabi ya nuna mana komi ba abinda bai bayyana mana shi ba cikin bayanin ba da annabi yanzu ya koma yana mana bayanin ɗaya ɗakun mu suwaye yan aljanna suwaye kuma ba yan aljanna ba mu bi manzon Allah mu sha bayani qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce kware da gaske bayyana mana wannan ya manzon Allah qala sai annabi yace annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil janna annabinku duk annabawa yan aljanna ne wasu diko fil janna siddiƙai yan aljanna ne waya kwamandan in chief na siddiƙai shine na abubakar as-siddiqu abu siddiqa wa shahiru fil janna shahidi ma dan aljanna ne wal maulud mauludul islam fil janna wanda aka haifa a musulunci ya mutu a musulunci ɗan aljanna ne wanda aka haifa a musulunci bai balaga bai mutu shi ma ɗan aljanna ne kenan wanda yake kyaman ya haihu kenan yana kyaman haihuwar yan aljanna Allah ya sawwaka والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة haka mutumin da yana can wani gefen wani birni sai tafi wani nesa can ya je ziyartar dan uwan shi saboda Allah to shi ma wannan dan aljanna ne kun ji irin zumuncin da ke shiga aljanna ba tare suna da kuke na bid'a ba sai ce ala unabbiukum bi nisaikum min ahli aljanna annabi ce shin bana ba ku labarin matanku wanda za ku shiga aljanna da su ba ɗan aljanna mata qalu bala ya rasulullah sai annabi ya ce eh kamar sahabbai sun ce eh manzon Allah ba mu labari qala sai annabi ya ce alwaludul waduda mai haihuwa kuma mai nuna ma mijinta soyayya in Allah ya yake baki haihuwa ki hakura wannan kaddara ne na Allah domin ya ce wa ya man a aqima ina fatan mun gane wannan da kyau idza ghadibat idan ta fushi aw ugribat ko kuma aka fushi da ita qalat za ta zo ta natsu ta zauna gaban mijinta ta ce yadi fi yadaka ga hannuna kan hannunka la aktahilu bi gumdin wallahi ba zan taɓa yin kwalli da bacci da natsuwa ba hatta tarda har sai ka gamsu ka yafe min ka yarda da ni mun gano wannan da kyau ko annabi ce duk matan da take da wannan ɗabi'a to yar aljanna ce kenan ku maza kun ji irin matan da za ku aura jamal kabir na imam tabarani annan muka dauko wannan hadisin to kasantuwan annabi dan sako ne na Allah madaukin sarki sannan kuma masanin alherin duniya da lahira wanda Allah madaukin sarki ya sanar da shi wannan alheri na duniya da lahira ya karkasa ya karkasa mana irin suffofi na irin mace ta kwarai wanda mu maza musulmai mabiyan shi wanda muka yarda da shi ya zama wajibi mu neme su mu aure su ibnu abbas sahabin manzon Allah ne Allah ya kara mashi yarda yace lamma nazalat hazil aya yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya da Allah ke cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda kaga waɗanda suke taskace zinare da azurfa su ɓoye su wannan ayan ta yi barazana dangane da duk mai aje kudi a asusu ko kuma a bankaɗe ko a banki ko kaza wala yunfiquna fi sabilillah ba su kwashe kuɗin sun je sun ciyar ba sun je sun kashe ba sai ce fa bashirhum bi azabin alim sabai sai suke ayan wani irin bahawuwar fahimta to nan da nan al'amarin ya dame su shine ibnu abbas ya ce kabura zalika alal muslimin wannan abin yayi masahabai gingirin فقال عمر رضي الله عنه sai sayyidina umar ya ce ana ufarruju ankum lalle wannan abin da ke damun ku zamu kawar muku da shi zamu yaye muku ku bani lokaci fantalaka sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya nabiyallah innahu kabur ala ashabika hadhihi al-aya ayan nan da ta sauka ta tada hankalin sahabbanka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace inna allaha lam yafrid zaka illa li tayyiba ma bake min amwalikum ai ayan ba tana hana ku boye kudin ku a banki ne da asusu da kaza ba ai ma Allah ya farlanta zakani saboda dukiyoyin ku da kuka tara kuka boye a tsarkake muku su sai aka ce ku ciro wani bangare ku bada wa inna ma faradal mawarisa Allah madaukin sarki ya farlanta muku ga wanda za a raba gado ne wane dauki kaza wance ta dauki kaza a ba su wane kaza liyakuna liman ba'adakum saboda ai abin da kuka tara kuka aje ne dan yan bayan ku su gada fa kabbara umaru sai sayyidina umar ya kabbara sun qala lahu sai annabi da yaga umar ya ji dadin jawabin da ya mai sai ya ce ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u shin bana baka labarin mafi alkhairi mafi abin da ya dace mutum ya samu ya boye ya tara ba sai annabi ya ce almar'atu salihah shine mutum ya samu mace ta kirki in nazara ilaiha Radhu in ya kalle ta za ta yi murmushin da za ta faranta mai rai ba wacce in ka kalle ta za ta yi kicin kicin ta harare ka ta murguda maka baki ba wa in a ata'adhu in kuma ka umarce ta za ta yi ma da'a wa in gaba an ha in baka nan hafizathu za ta kiyaye maka mutuncinka ko a ina ta ji ba za ta taba aikata abin asha ko ta faɗi maganar asha wanda zai zubar da mutuncinka ya zubar da mutuncinta ko ta soke ka koda da kalma ne ba annabi ce wannan mafi alherin matan ita ya kamata ku aura shi yasa sai ki duba ki ga tsakanin da Allah haka kike in ba haka kike ba manzon Allah ya buga miki bom Allah shi kiyaye wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi Allah ya sa mu dace hadisi na gaba abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abu hudu limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha ko don danginta ko don kudinta ko don kenta, ko don addininta sai annabi ce fasfar bi zati din ashe wancan mace saliha mai addini da dabi'a yake nufi sai aka faɗi siffofin addininta aka faɗi siffofin ɗabi'unta sai annabi ya ce in ko baka rabauta da mai addini ba sai ce taribad ya ka wallahi sai kai talauci ina ba ta mun gane sai ka je kai kwadugo hannunka yayi kura ma'ana in rayuwanku gaba ɗaya kun gina ta ne ba addini ba a rayuwa ne rayuwa ne ta more billahi lazi sai kun shiga kunci daga ƙarshe kafin ku mutu Allah ya sauwaka wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi to kun ga a takaice cikin waɗannan hadisai kuma a gurguje manzon Allah ya bayyana ma maza siffofin matan da ya kamata su aura to haka su ma mata annabi bai bar su haka kawai ba sai da ya bayyana musu irin namijin da ya dace a rayuwance da kuma addinin su da su aura al-imam saboda gata ga al'umma sai ya ce babu babu ma jaa idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwajuhu wannan babin zai magana akan in mutum yazo neman aure a gidanku kun yadda ma'addinin shi to ku aure shi mun gano wannan da kyau ko sai kawo hadisin Abu Huraira azan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan aka zo neman aurenku ko aka zo neman aure a wajen ku ga wanda kun yadda ma addinin shi kun yadda ma ɗabi'an shi fa zawwajuhu annabi yace ku aure shi ko ku auren mashi illa taf'alu in ko kuka ki ku nemi mai addini da ɗabi'a to ta kun fitnatu fil ardi wa fasadun arid wallahi fitina da fasadi wanda ba a san iyakan shi ba zai afko ma al'umma sai ki ga ga wani mai addini ga wani mai ɗabi'a na kwarai wanda ke kina kwaɗayin wannan kina san shi amma kuma shi bai ma kalle ki ba ko ma hankalin shi bai zo zuwa gare ki ba bai nuna yana son ki ba babu laifi ki je ki ce kina son shi ba wanda ya hana wannan addini a musulunci gaba da ya ce ta malam ni dai gaskiya al'amarin dai to yaya ne to sai a san yanda za a kai kai ta a daidaita ina fatan mun gano wannan da kyau ko ki tura ko dai wani al'amari na yanda aka saba Allah ya samu dace a wani hadisi wanda abi hatim al-muzani ya ruwaito annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fa ankihuhu in mai addini da ɗabi'a ya zo neman auren ku ko auren mashi illa taf'alu in ba ku yi haka ba to ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun fitina da ɓanna zai faru qalu ya rasulullah sai sabai suka ce wa in kana fihi ko da yana da aibi kaza aibi kaza aibi kaza aibi kaza qala sai annabi ya ce ce muku ne fa idza ja'akum man tardawna dina huwa khuluquhu ba kalli kuɗin shi ko nasaban shi ko ka addini da ɗabi'a aka ce fa ankihu salasa marratin so uku manzon Allah maimaita wannan wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi so uku ko kalli yanzu yanda Annabi duk ya tsara mana alherin duniya da lahira ya bayyana mana abin da Allah yake so amma wallahi jama'a sun sauka daga kan abin da Annabi ya gaya musu Allah ya sauwaka to irin abin da manzon Allah ya bayyana zai afku a ƙarshen duniya na komawan addini a matsayin bako to wallahi jama'a wannan abin ya zo ya faru sai gashi kaman yanda annabi ya faɗi cewa badal islamu gare duk wannan bayanan da annabi ya al'umma sai aka waye gari al'umma sun yi watsi da wannan bayanan na manzon Allah a yau ne fa duk yanda addini da ɗabi'an mutum ya kai duk irin kirkin shi da sanin ya kamata da nagartan addinin shi to si yayi da kyar sai yayi da gaske da kamun kafa sannan zai samu aure cikin sauki a cikin al'umman annabi na yau muddin dai ba kudi ko mulki ko yana da dangantaka da wani mai kudi ko wani mai mulki ba ka ce ma kamar ma ba mai addini ne da ɗabi'a manzon Allah ya ce a nema a aura ba kai ka ce annabi ya kyamatar da mutane masu addini ne da ɗabi'a a tsawon rayuwan shi a nan ne za ka samu wasu 'yan mata abin takaici hadda wanda suke zuwa makaranta da wasu zaurawa wanda tun suna 'yan mata ake karantar da su kai babban abin takaicin ma wasu iyayen ne maza da mata za ka ji suna cewa ga mutum mai addini da ɗabi'a wanda ya zo neman auren 'yarsu sai ga zato ga dai mutum har mutum wallahi namiji tsab amma sai dai ƙayayau yake wai ƙayayau ke eh, kasashe yake ba wani maiko a jikin shi ba dan tabarwa kai ka zuwa ka ji dan maiko ta tare da kai a bushe yake inda ka san ici mun gano wannan da kyau ku sai fa an ce ga mutum <laughs> har mutum saboda wulakanci ma'ana mutum har mutum irin wanda annabi ya faɗi sai dai ƙararrawa yake kenan maganin kawo nesa na kusa na annabi bai masa ba da annabi ya ce mai addini da ɗabi'a su sun ƙara ma annabi da mai maiko ko a ce fanta da kek ko a ce doya da kwai ko a ce satan kudin gwamnati da luwaɗi da iskanci da iri-iri da duka dai ga sunan dai Allah dai shi kiyaye neman mata da shaye-shaye shine maimakon za mu zo mu ji insha Allah to jama'a in kun lura da yadda muka saba yin lakca a majalisar nan ba mu saba karanta lakca a gurguje ba amma so nake duk wannan muƙaddimar ya zama ya shiga cikin mu mun fahimce shi tsaf ko mu karanta shi da sauri saboda mu kai zuwa ga maram zuwa ga mu da muke son mu kai ma shi yasa farkon laccen shine waye mai maiko ina fatan mun gano wannan da kyau tunda dai neman da annabi yayi ga mutane su bi abin da yake so da bayanin da annabi ya ma mutane ce ga irin wanda ya dace da su ba su san wannan su mai maiko suke so to waye mai maikon ina fatan mun gano wannan da kyau mu ba ma son mai maikon in dai ba mai maiko ne na addini da ɗabi'a irin wanda annabi ya faɗi ba to amma ya kamata mu san waye mai maiko mu sani a wajen annabinmu mai maiko shine mai addini na kwarai da ɗabi'a na kirki ko da ko talakan talauni ina fatan mun gano wannan da kyau a wajen annabinmu shine mai maikon shi domin ya ce a aure mai addini da ɗabi'a suka ce manzon Allah ko ko ko ya ce na ce ku aure mai addini da ɗabi'a har su uku ya maimaita amma a wajen irin waɗannan mutanen da suke ƙyaman shiryan manzanmu wanda ke da abin tsotsa da abin lasa na ƙawalweniyan duniya na yau wanda duniya kaɗai ya sani zalla bai san lahira ba wanda bai da kyakkyawan ɗabi'a ballantana mutunci cikin al'umma masu nagarta to shine mai maiko to ne Allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da mai maiko irin wannan shi kamata mu ji tukuna in mun ji sai mu fitar da su kuma me suke nufi da mai maiko da izinin Allah a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana wane ne mai maiko ce kalla innal insana la yataga hakika ɗan adam yana tsintan kanshi a cikin wata irin ɗagawa. ta jin ya isa Allah madaukin sarki ya faɗi ga yanda za a ya nuna wannan shirme ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau yake bin abin da Allah madaukin sarki ya faɗi karara ya nuna abin da Allah zai da shi ba shi zai ba an ra'ahu stagana saboda yana gani yana da wadata ko dai yana da kuɗi ko dai yana da mulki ko dai iyaye ne suna da ƴaƴan da za a iya nema a hannunsu su bada ko sahana ga abin da annabi ya faɗi su juya ma abin da annabi ya bada duk wannan yana daga cikin abin da ke sa dan adam dagawa sai ya ga ga wani bai da yar amma kuma shi yana bin abin da Allah ya faɗi keke da keke da shi ke da yar zai ba abin da Allah maɗaukin sarki yake so amma abin ta kai ce bai da ita ina fatan mun gano wannan da kyau wannan aya ta yi ɗaya da ayan da Allah ya ce fa amma man taga kun ga duk wanda ya ɗagawa saboda yana da wani abin da yake takama da shi wa asarar hayatar duniya kuma ya fifita rayuwar duniya abin da zai samu ko wani nashi ya samu fa innal jahima ma'awa Allah ce wallahi wutan jahannama ita ce makomai shi ina fata mun gano wannan da kyau jahannama ita ce makomai shi to fa isarul duniya dunya huwa mujibat tughyan jama'a ba wadata ne kadai ko samun kuɗi ko mulki wannan shi ke nuna cewa wane yana da ɗagawa a guje shi ba wane yana da maiko a guje shi ba a'a fifita rayuwar duniya shi ke kawo ɗagawar ina fatan mun gano wannan da kyau domin allah madaukin sarki ya ambata mun gano wannan da kyau ko ya ce allazi jama'a malan wa addadahu ya hasabu anna malahu a khaladahu sai wanda yake tunanin dukiyan ne zai wanzar da shi ga abin da yake so to wanda ke da irin wannan tunanin sai ce kalla la zanna fil hutama wannan Allah cikin sarki in ya tashi watsi da shi a cikin jahannama za a yi jifa da shi ne ko sauraron shi ma ba za a yi ba ina fatan mun gane wannan da kyau to wa mafhumuhu yanda ya kamata mu fahimci waɗannan ayoyin da kyau anna man lam yu'assir al hayatid dunya duk mutumin da bai fifita rayuwar duniya ba walam yahsibu anna malahu akhladahu kuma bai da tunanin dukiyan nan ita ne za ta yi mai abin da yake so ko ta halin kaka lam ya tsage malahu wala ginahu aka waye gari dukiyan nashi da wadatan nashi bai same dagawa ba to wannan ba fa shi yake magana ba ko mun gano wannan da kyau ko kama jaa fi qisfatin nafar salasa al-a'ma wal abras wal aqra kamar yadda mun karanta da ku a cikin riyadus salihin an kawo mana tarihin wani baka makahu da wani kuturo da wani mai kora min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila wanda biyu daga ciki sun samu wadata amma sun yi dagawa ba su yi ba ashe ba mujarradin cewa wane yana da dukiya sai a ce kalla innal insana la yataga arra'a hustagana ba shi bane ina fatan mun gano wannan da kyau za mu fitar da tsarin ɗagawan da ake gudu wanda kuma aksarin wanda ku da iyayenku kuke son ku aura kuma irin su ne wanda Allah madaukakin sarki ya zarga din ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wa kana qur'anu ala awsa min ghina fi dunya fi nabiyillahi sulaiman hakika Allah madaukakin sarki ya mana bayani irin gamsashiya da yalwatacciyar wadata da ya ba annabi shi Suleiman atahu الله mulkan Allah ya ba Sulaimanan mulki la ينبغي li ahadin min ba'di irin mulkin da babu wani wanda zai same shi bayan Sulaiman wa ma haza tare da wannan sai da Annabi Sulaiman wata rana ko ya samu wata tangarda domin yana zaune ne ana mai faretin dawaki fa qala inni ahbabtu hubbal khair yace ka ni yanzu an sa man a cikin zuciya na son wannan alkhairin an zikirar rabbi ga lokacin la'asar ya yi yi ba dukiya ta sa ya kauce ma yin sallah kan lokacin ta bai yi ba dukiyar da aka yi ta mai fare ta yana jin daɗi duk sai da gama sai ce ne rudoha ku dawo man da su alayya fada fika mas'an bisuki wal a'naq duk ya bi sai sare su kaga wannan bai dauki dukiya bakin me ba bakin komi amma aksarin mutane dukiyan da mulkin da suke a kai sun dauke shi a bakin me yana yana sama da komi sannan wa qissatu sahabi al-mawjud fil muwatta akwai wani kissa wani sahabi da muka karanta a cikin muwatta a lokacin da yake cikin wata gonan shi yana zaune sai wani tsuntsu yana kara kai ne yana sallah ne fa sai hankalin shi gaba ɗaya bar sallah sai koma zuwa ga wannan tsuntsun da ya kare sallah sai je sai ma annabi wannan gonan ta ja mai bala'i ta shagaltar da shi game da sallah ta yi ne ne sauraka gonan ma ya ba da ta fi sabilillah a miski ne kaga wannan dukin ta same dagawa ta same shi dagawa ba ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wa ya kuna tuguyanin nafsi min lawazimha ha lam yakun ginan akwai wanda shi a ran shi kawai shi haka yake ko da bai zama gani ba ko mun gano wannan da kyau ko ba wadata yasa annabi ya cike cewa farko wanda zai fara shiga wuta a ilon talaka mai tsaban girman kan tsiya gashi talakan a matsiyaci mala yana cikin kuncin rayuwa ce je ka samu wani sai ce wani ai wallahi Allah ya kiyaye to wannan aka je ranar kiyama to su ne za a fara yin layi da su zuwa wuta talaka mai girman kan tsiya kaga shi wannan bai da komi amma ya samu mai dagawa kalla innal insana la yataga wannan bai zama an ra'ahu sagana ba sai dai girman kai kawai ina fatan mun gano wannan da kyau amma fa dukiya da mulki suna daga abin da ke sabbaba ma bawa dagawa domin Allah madaukin sarki ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi da mun shimfiɗa ma bayi arziki labago fil ardi wallahi da sai sun yi zalunci da ketar haddi a bayan kasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah madaukakin sarki yana saukar da shi ne a bisa tsarin da yake so ina fatan mun gano wannan da kyau domin Allah ya bamu labarin da yawa daga cikin masu dagawa wanda sakamakon dukiya da mulki ya sa su dagawa ku jawo mana fir'auna Allah madaukakin sarki ya bamu labarin shi yace alaysa li mulku misr yanzu jama'a mulkin misr ba nawa bane wa hazil anhara tajri min tahti a'a ga ƙoramu duk suna muna da lambuna muke da kaza duk motocin nan na yake kare kai na ba namu bane afala tusiruna wa ba ku ga abin da Allah ya mana ba ga karuna duk wa'azin da aka yi mai shi sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi sai manta da Allah sai ya bijire ya fito na fito da annabin Allah ku dauko Abu Lahabi a gaban annabi ya ce manzon Allah tabballaka sayral ayyam alhaza jama'atana Allah ce tabbake da Abu Lahabin wata ma'azna anhu maluhu me kai shi wancan dagawan dukiya wa ma kasaba da irin yanda hanyoyi suke zuwa mashi ina fatan mun gano wannan da kyau amma mutumin nan na uku daga cikin banu isra'ila da aka zo aka same shi ma irin dagawan da yake nan sai ce innama waristuhu ai na gaji wannan dukiya ne kabiran an kabirin iyaye da kakanni amma sauran yan uwan shi fa wannan bai sa su dagawa ba shi yasa za mu zo mu bayyana in kun ce mai maiko me kuke nufi kuma wani irin maiko sai mu gaya muku hadarin masu maikon ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wani mai maiko ne ma'ana mai addini da ɗabi'a sannan ko yana da mulki mai addini da ɗabi'a ko yana da kuɗi mai addini da ɗabi'a ko yana da irin sufan da kike so mai addini da ɗabi'a ko iyayen shi da dangin shi manya ne sai mu zo mu muku bayanin waɗannan ba su ne abin sokan kanmu ba amma mujarrabin kuɗi mujarrabin mutum ya sai miki handset mujarradin mutum ya sai maki mota mujarradin mutum ya maki shopping mujarradin mutum ya zo ya ma ki kyauta wai wannan shine zai juya ki daga kan abin da ake sai a ce ai wani mutumin kirki ne ai wani wallahi to ya fi wani amma wani haka ya zo gidan nan mala a wani matsiyaci ne ko cikin tandin mai aka sa shi haka zai fito ke kasashen shi matsiyaci wani ne a wani masallaci ne ma kila kila ba shugaban wata makaranta ce qur'ani yake karantawa da hadisi amma tun da bai zuwa yana musu kokan duji mhm bai wannan bai cewa gashi to ya iya ya zo matsiyaci duk qur'ani da hadisin da yake da shi shi mutumin banza ne bai da bizan da za iya ɗaukan iya a bashi ina fatan mun gane wannan da kyau in mutum ya zama yana da addini da ɗabi'a jama'a fala yaziduhu ginahu illa tawabi'an wadatan shi ba abin da yake ƙara mai sai tawalu'u wa shukuran lin ni'ima da kuma gode ma ni'imar Allah kama qala nabiyullahi Sulaiman Kama yanda annabin Allah Sulaiman ya ce haza min fadl rabbi wannan fa yana daga cikin falalan ubangiji na li yabluwani ya bani ne dan ya jaraba ni a ashkuru shin zan gode ma ni'imar am akfuru ko ko zan bijire wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode ma ni'imar da Allah ya mai wannan yayi dan kan shi yanzu ke ba ma alheri bane ne addini zai ce na son ki ke ki gode ma Allah ba wata kirikiri tana nan yan iska ke ta layi a gidansu ba ta da dizan ta zama mutumin kirki ballantana mutumin kirki ma ya ganta ya ce na son wanda annabi yake cewa nashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau da annabi ya ce nabiyyun fil janna siddiqu fil janna yace me shahid fil janna mauludun fil islam fil janna kun ji manzon Allah ya ce wa niga fil fil janna eh kun ji annabi ya ce wanda ya tara ya tattara ya tattara allazi jama'a malan wa addada fil janna wallahi wa man shakar fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wallahi duk wanda ya bijire wannan ya maka shi Allah zai iya hallaka ku gaba daya wa ya'ti bi qaumin yazo da wasu mutane wanda ba irin ku ba kuma har abada ba za su zama irin ku ba wa qad nasta fi sura annahu shakara Allah haqiqa cikin wannan suran dai ta namli annabi Sulaiman sai da ya gode ma Allah sanda yana cikin tafiya sai ji tururuwa na magana sai Allah ya ce fatabassama dahikan min qawliha sai murmushi sai dariya wa qala sai yace rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka an amta alayya Allah ka cusa man in iya gode man ni'imar ka wacce ka ni'imtar da ni ita wa ala walidayya da kuma ni'iman da kai ma iyaye na wa an a'mala salihan sannan in koma aikata aiki na kwarai tardahu aikin da zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka saka ni cikin bayinka salihuna kun ji shi ma cikin ustazai yake nema annabin Allah ne mai kuɗi mai mulki wanda ba taɓa mai kuɗi da mulki irin shi ba amma yana cewa Allah ya sa shi cikin ustazai sai ke shirme kina nan wake ustazai wa ni <laughs> Allah shi kiyaye kin ga ne yake na kama da wanda ustazai ce yana so na Allah gafara haka ba suna yi fa wa an ga ustazi ya fita kofar gidansu sai ya sallama je wance a wani annoba na ga ya wuce ta kofar gidanku <laughs> me ke faruwa ce na ga wannan ustazin ne na ta zariya hala wajen ke zo ni ha ni rabon da ustazin na Allah shi kiyaye ai wallahi ko ni kwanti ni Allah shi kiyaye a dama irin ku yin iska ma ustazai ai sun bi karfin su neme ku Allah ya raba ku da ustazai duniya da lahira ko a lahira kar Allah ya zaunar da ku inda ustazai za su zauna in dai da irin wannan ɗabi'an kuke ina fatan mun gano wannan da kyau ba ku ce amin ba a masu wannan ɗabi'a muke cewa in dai wannan shine da biyan ku babu san ustazai sai mai mai ku to Allah ya raba ku da ustazai duniya da lahira <laughs> Allah shi kiyaye ashe sai a ne sai a gyara ina fatan mun gane wannan kyau Allah madauke sarki ya shiryar da mu jama'a duk wannan lakcin da muka yi gaba ɗaya sunanta muqaddimal lakcin mai mai koko in Allah ya kai mu lakca na gaba shine za mu hau doron laccin na nemi ko ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah ita kuma ina fatan ta kai kasusuwa tara ko abin da ya sama da haka ko abin da ya kasa da haka Allah maɗaukin sarki ya sanya ma waye da amare albarka ya hada cikin albarka ya azarta su abin da za su su sha na sunna na halal Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da su iyayensu da suke tarbiyyar su Allah madaukin sarki ya sanya musu albarka malaman su waɗanda suka koyar da su addini suke tarbiyyar su a sunnanci Allah madaukin sarki ya saka musu da alheri ya sa sa gidan aljanna za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum